Batun cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya, inda aka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake tauyewa yara maza da mata hakkinsu. Dalilin hakan ya sa a wannan karan zauren taron VOA da aka saba gudanarwa ya mai da hankali kan wannan maudu'i tare da nemo hanyoyin magance matsalar. Ɗaya daga cikin iyaye mata da suka halarci taron Hajiya Fatiya Sha'ibu uwar gidan tsohon gwamnan jihar Filato da Neja a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha ta bayyana talauci da kuma tallace-tallace da iyaye ke azawa 'ya'yansu na ƙara hura wutar matsalar. Dalilin da yasa iyaye mata suke aika yaransu tallace-tallace rashin hali ne a gida su ba sana'a gare su ba kuma mazajen su ma ba kuɗin gare su ba wasu ma ta hakan ne su ma suke samun an kama iyali kuma ba wani abin a zo a gani ba ne so saboda haka wannan tallar babban hatsari ne ga yara 'yan mata domin suna barin gida shi kenan an basu ga duniya kenan su yadda aka yi da su dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar yama Koko da Bese na jihar Kebbi, wani rubushewu Muhammad Wamban Koko ya bayyana takaicin al'amarin da kuma goyon baya wajen ganin an saka doka mai tsauri da zai hukunta duk wanda aka kama da laifin fyaɗe a ƙasar. Ba zaure ne na iyayen mata kaɗai ba, har mu kanmu samari kuma yana jan hankalin arewa duk. Daga kuma gefen mu abin da zan yi na gaggawa shi ne na farko wannan hukunce-hukuncen da dokokinmu suka yarda da shi ina son ne tabbatar mu wannan ƙungiyar da in Allah ya da zan yi kudurin da wannan abin zai kasance ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yanzu abu na farko kenan abu na biyu kuma in Allah ya yarda yadda aka yi na harkar siyasa idan ka yi takara ai aka je kotu za a ce oke cikin kwana 90 ko kwana 60 ko 100 da ba a tabbatar da yanke hukunci mu ma wannan za mu kalla ta ina za mu fito ma duk wanda ya fyaɗe aka kai shi kotu aka tabbatar aka kai shi wurin 'yan sanda aka tabbatar da ya yi laifi aka gurfana shi gaban ah, kotu to ya kasance akwai lokaci shi ma Wani za a tabbatar lalle a yi wannan a hukunci insha Allah. Hajiya Maryam Mamman Nasir shugaban wata kungiyar da ke faɗi tashi wajen ganin an yaƙi da wannan masifa ta yi ƙari da cewar. Wato gaskiya na yi murna da wannan taron namu ne. Mu dai da aka wa mu ba mai tsammanin zai tasiri haka ba har mutanen nan su tashi tsaye mambobin nan na majalisar tarayya su ba mu goyon baya. Na farko dai za mu fara zagayawa mu ilmantar da iyaye mata akan illa barin 'ya'yansu suna yawo. Talla da yawo samu ba gaira ba dalili shine yake jawo har a same su a misu faɗi na biyu kuma za mu kira ga malamanmu su fita su yi taya mu yaƙin nan su fara wa'azi da kakkausar murya ga mazaje musamman iyayen da suke wa 'ya'yan su faɗi yayye da suke wa kannan su faɗi a fara datse abin daga gida kafin a fito waje idan muka samu muka ci nasarar gida to za mu ci nasarar waje daga ƙarshe hajiya madina dauda da nasiru yan da suka jagoranci zauren taron sun mika godiya ga iyaye mata hajiya sa'adatu abdulwahab sabo da hajiya amina bibi faruk da honorable muhammad musa fali dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazaɓar alƙaleri da kirfi na jihar Bauchin Najeriya da dai sauran waɗanda suka samu halittar taron a madadin hukumar VOA da suka amshi goron jagoran gayyatar su Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.